Barka da zuwa Hero Gano Movies domin sabon sabbin shirye-shiryenmu, comedies, movies da kuma fina masu zuwa muku nan gaba. Ku danna mana subscribe a Hero Gano Movies. Mun gode masoyanmu. subul da baka game da shati faɗi ya jefa wani matashi a cikin kayi inda ta kai ga har kotu ta ta sakiyarsa zuwa gidan koyon tarbiyya domin ya koyi yadda ake magana 'yan sanda a jihar Kano sun kame game da gurfanar da wani uba da suka samu da ke ta mutuncin 'ya'yansa. Wani uba ya yi amfani da dutsen guga wajen cire wa diyarsa mama inda ya ce da sauran lokacinta domin bai shirya ganinta da kirgen dangi a yanzu ba. Wani bincike da masana suka gudanar ya nuna cewar 'yan Najeriya na gaba-gaba cikin waɗanda suka fi fama da ciwon mantuwa a duniya. Waɗannan da ma wasu tarin labaran da rahotannin na tafi da cikin shirin duniyar al'ajabi na wannan lokaci. Boletim. Mai sauraro Bilkisu Musa Muhammad sunana da zan kasance da kai ta cikin shirin duniyar al'ajabi na wannan lokaci daga nan gidan rediyon Progress Kwamfe kan mita 97.3 zangon FM da ma inda ake iya sauraron mu a kafofin intanet. shirin da a bisa al'adar sake leƙawa lungu da sako a faɗin ƙasar nan domin ganin ya zakulo labaran da suka jibi ban haushi da ban dariya ban mamaki da ban takaici game da ban al'ajabi yau ma kamar kullum ina tare da tallafin haziƙan masu rahoto da za ku ji su ɗauke da rahoto ɗaya bayan ɗaya idan kun kasance da mu. Madalla Bahaushe na cewa na waje shine ya ga sarari domin kuwa wata mata mai tarin shekaru ta bayyana yadda take gudanar da sana'arta. Hajiya Hadiza Saje Wada mai kamu da ke gwarin kugau tudun wada Zaria ta bayyana cewar ta kwashe shekaru 60 tana sana'ar sayar da kamu har ya zuwa yanzu inda ta ce tana ci gaba da sana'ar da cewa yanzu haka tana da shekaru 100 a duniya. A zantawarta da majiyar mu ta Aminiya Hajiya Hadiza ta ce ta fara sayar da kamu a lokacin ana sayar da buhun gero a fam ɗaya. Tiyar gero kuwa ba ta wuce kwabo biyu ko hudu a lokacin. Ta ce ce a wancan lokacin babu wanda zai iya siyan kamu na kwabo biyu sai dai na kwabo ɗaya ko anini. Hadiza mai kamu ta ci gaba da cewa amma saboda yanayi ya canza buhun gero har ya kai sama da naira dubu ashirin da biyar a yanzu shi ya sa a yanzu a yanda take sai da kamun daga naira hamsin ne zuwa sama a cewar ta sana'ar kamu ta yi mata komai saboda ta je aikin haji ta aurar da 'ya'yanta mata kuma har yanzu tana cikin rufin asiri ta ce duk da kasancewar ta ita baka tsiniya ce amma ta yi fice a fagen sana'ar kamu wadda nufawa ne aka sani da ita ta kara da cewar dalilin zaman aure ne ya kai ta gidan nufawa kuma surukarta ce ta koya mata yadda ake sarrafa kamu. tun a lokacin da babu injin niƙa, sai dai dutsen niƙa da mata ke amfani da shi wajen sarrafa duk wani abu da yake bukatar hakan tijowar ta shawarci mata su nemi sana'ar yi a gidajensu. domin taimakawa kansu da 'ya'yansu da za su haifa da kuma mazajensu ta ce yawace yawacen bara da waɗansu mata suka sa kansu a wannan zamani ba su dace da ɗabi'un mutanen arewa ba domin matan arewa an san su da kunya da kuma kamun kai To ai dama kowa da haɓarsa yake tagumi domin dai guntun gatarinka ai ya fi sadika bani. Son zuciya bacinta domin kuwa satar waya ko kwace ta sanya wani ɗan kasuwa shigar da wata furka gaban kuliya da nufin abi masa kadunsa. Cikakken rahoton ta bakin ɗaliba mai sanin makamar aiki Zakiya Adamu Manga. Ɗan kasuwa mai suna Umar Aliyu ya yi ƙarar wata Fatima Aliyu a kotun shari'ar da ke magajin garin Kaduna. Aliyu ya yi ƙarar Fatima ne kan zarginta da haɗin baki da wasu maza biyu don sace masa wayarsa. Mai shigar da ƙarar ya kuma yi ƙarar wasu mutane biyu maza, Muhammad Tukur da Imran Tukur, kan zarginsu da haɗa baki da Fatima wurin aikata satar kamar yadda majiyar The Guardian ta rawaito. The Guardian ta ruwaito ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sufeta Ibrahim Shu'aibu ya shaida wa kotu cewa wanda ya yi ƙarar ya yi ciniki da Fatima kuma ta amince masa kan naira dubu goma. ya ce wanda ya shigar da karar ya tura kuɗin zuwa asusun bankin ajiya na muhammad bayan amincewar fatima sannan daga bisani ya tsere da wayar wanda shu'aibu ya ce hakan ya ci karo da sashi na hamsin da na ɗari da na ɗari na dokar penal code na jihar kaduna waɗanda aka yi karansu sun musanta zargin da aka musu alƙalin kotun Malam Murtala Nasir ya ba da belin waɗanda ake zargin da sharaɗin za su gabatar da waɗanda za su tsaya musu kuma su kasance amintattun mutane ne. Mai shari'a Murtala Nasir ya ɗage ci gaba da sauraron shari'ar har zuwa ranar 21 ga watan Satumba shekara ta 2021 inda zai yanke hukunci. Ƙarshen rahoton kenan Zakiya Adamu Manga, Progress Radio gambi To ba rami kan me ya kawo rami? Na ga dai ba kira. to me zai ci gawayi ko da yake tun da karyar makeri gawayi ne ma ji magani, wai an banna tsohuwa da ranta daga jihar adamawa kuwa subul da baka game da shati faɗi ya jefa wani matashi cikin kakanikaye inda ta kai har kotu ta ta sakeyarsa zuwa gidan koyon tarbiyya domin ya koyi yadda ake magana muhammad sale na tafi da ci gaban rahoton kotun da ya ta yankewa bala hassan mai kimanin shekaru 22 hukuncin shekaru biyu a gidan gyaran hali saboda ya kira 'yan sanda da barayi an yanke masa hukunci ne a ranar 21 ga watan satumba sannan an kama shi ne da wani busasshen ganye wanda ake zargin wiwi ne bayan 'yan sandan sintiri sun kai shi ofishinsu domin bincike a kan ganyen inda shi kuma bai yi kasa a gwiwa ba ya ta zagin 'yan sandan yadda ga dama kotun masu laifi ta biyu a yola wadda ta yi shari'ar takardun kotun sun bayyana cewa an kama bala ne a ranar litinin 19 ga watan satumba yayin wani sintiri da sifeta ishaya buba na ofishin 'yan sandan jimeta ya jagoranta bayan kai shi ofishin 'yan sanda domin a zurfafa bincike bala ya bayani mai kyau sannan ya hau zagin 'yan sandan ta yadda ga dama har da kiransu barayi a takardar rahoton farko da sifeta dan jima hamidu ya gabatar a gaban kotun bala ya ce ya gwammaci ya mutu akan ya shiga harkan ta'addanci irin ta 'yan sanda bayan ya amsa laifin cewa ya kira 'yan sanda da barayi a ranar talata 21 ga watan satumba alkalin kotun nuhu musa garta ya yanke masa hukuncin shekaru biyu a gidan yari ko kuma ya biya tarar dubu hamsin karshen rahoton kenan muhammad saleh progress radio gombe Dama baki shi ke yanka wuya domin idan junin kashi tauri to kare ba shi da aikin yi kenan domin dai a bayyane yake cewar ba a tsallake buta cikin rashin sani. Daga jihar Adamawan sai jihar Legas inda wani uba ya amfani da dutsen guga wajen cire wa diyarsa mama domin cewa yayi da sauranta ba yanzu ya shirya ganinta da kirgen dangin ba. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ce ta cafke mutumin da ake zarginsa da cirewa 'yar tasa 'yar shekara takwas mama ta hanyar amfani da dutsen guga mai zafi bayanai sun ce mahaifin ya aikata wa yarsa danyen aikin ne sakamakon ta takaicin yadda kirjinta ya fara nuna alaman kirgen dangi alamun farko na balaga a yanzu dai yarinyar na kwance a asibiti inda ake kula da lafiyar ta yayin da rahotanni ke cewa tana cikin mawuyacin hali sakamakon ta asar da mahaifin nata da ake kira da Mr. Banjo ya aikata mata saboda tunanin sa ta yi saurin balaga a shekarun ta. wata kungiyar kare hakkin yara da marasa galihu ce ta kai karar mahaifin ga 'yan sanda kuma kakakin 'yan sandan jihar ta Legas DSP Asije rubutu bai musanta lamarin ba inda ya ce za su gudanar da bincike wasu rahotanni a najeriya sun ce yanzu haka iyayen yarinyar na tsare a hannun 'yan sanda a jihar ta lagos comrade ebenezer omojalile shugabar kungiyar kare hakkin yara da marasa galihu da ta kai karar mahaifin ya ce da wa bbc cewar Mr. Banjo da ake kira Penel ya gurje da kone maman yar tasa ne ya kuma ce uban ya nuna rashin amincewarsa kan yarsa da ake kira da Aisha ta yi saurin fara alamun fitowar kirgen dangi a kirjinta dalilin da yasa ya yi amfani da dutsen gugan kenan ya marje su domin hana su girma mahaifiyar yarinyar ta ce kullum Mr. Banjo kan bi yarsa da duka sai dai Comrade Ebenezer ya ce a gaban mahaifiyar yarinyar mahaifin ya aikata ta'asar kuma comrade ebenazar ya ce mahaifin yarinyar ya amsa cewar shi ya aikata laifin inda ya dangana hakan da sharrin shedan a cewar sa to ai dai duk gaggawar asara za ta jira samu tunda inda ake saron icen allo nan din dai ake sake komawa a saro na ganga kuma shi maraya ai baya shakkar mutuwar gyatumin kowaye daga jihar ogun kuwa jami'an tsaro ne suka kame wani uba bisa tuhumarsa da ɗarka ma yarsa ciki yanzu da aliyu na tafi da ƙarin bayani Rundunar 'yan sandan reshen jihar Ogun ta bayyana cewa ta damƙe wani mutumin da ya ɗirka wa 'yarsa ciki. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Abimbola Oyeyemi ya ce diyar mutumin ce ta kawo rahoton abin da mahaifinta ya jima yana yi mata. Hukumar 'yan sandan ta damƙe Jimo a ranar 16 ga watan Satumba shekara ta 2021 bisa zargin ɗirkawa 'yarsa da ya haifa ciki 'yar kimanin shekara goma sha tara. budurwa ta shaida wa 'yan sanda cewa mahaifinta ya yi lalata da ita a lokuta da dama kuma ya mata barazanar kisa matukar ta tona masa asiri wannan na kunshe ne a wani jawabi da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ogun dsp abin buda oyeyemi ya fitar wanda kwamishinan 'yan sandan ya bada umarnin mai da lamarin ga sashen binciken manyan laifuka domin daukar mataki na gaba dsp oyeyemi ya kara da cewa Diyar ta faɗa wa 'yan sanda cewa mahaifinta da mahaifiyarta sun rabu shekaru da dama da suka shuɗe, kuma tana zaune tare da mahaifiyarta kafin shekaru biyu da suka wuce lokacin da mahaifinta ya buƙaci ta zo ta zauna tare da shi. Bayan samun rahotannin, DPO na yankin ya umarci jami'ansa su yi gaggawan kamo mutumin. kuma suka samu nasarar damƙe shi inda mutumin ya amsa laifinsa yayin gudanar da bincike mutumin da ake zargin ya amsa laifinsa amma ya bayyana cewa shaidan ne ya rinjaye shi ƙarshen rahoton kenan yazid aliyu dangwari progress radio gombe nigeria To a dai irin wannan ta'asa a jihar Kano ma jami'an 'yan sanda ne suka kame gami da gurfanar da wani uba da suka samu da laifin keta mutuncin 'ya'yansa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton Abdulaziz Abdullahi. Shi dai mahaifin ana zarginsa ne da lalata da 'ya'yansa wanda ya haifa guda uku wanda biyu a cikinsu maza ne ɗaya kuma mace. sai dai a yanzu lamarin yana son ya sha ruwa kamar yadda mahaifiyar yaran take shaida mana da muka koma dan sandan sai ce shi bai yadda ba kashe gari wannan tasa tasan da komai ni na biya aka yi har dan sandan ice a biya kuɗin dan suka ce in biya gaba ɗaya dubu goma sha biyar suka rubuta a rasit komai na biyan dan sandan ice a biya shi na likita da na abincin shi da ladan raka mu da ya duk sai da muka biya takardar rasit din ma yana nan a hannu yana can gurin yan sandan an kai musu can su kuma suka haɗa aka tafi da shi ban fai aka suka ce za su yo mun kuma ba siyo Duk da yake ba mu samu je ta bakin wanda ake zargin ba, amma mahaifiyar yaran ta ce lokacin da 'yar nasu ta tashi take jawabi a gaban al'umma bai musa zancen yar ba. Kuma yar a area command sarki suka tashe ta ta faɗa a gabansu. su. Ta ce babanmu ne ike min kaza a gaban kanan babana, a gaban mai gidana, a gaban duk yan sanda ta tashi ta faɗi komai kuma bai taɓa musawa bai mata wani abu ba. Duk faɗar da za ta baya musawa. Da yawan Hausa Fulani dai a wannan zamani sukan so su ɓoye irin wannan al'amari saboda abin da ka je ya dawo na ganin cewa kada a karya darajar gidar kamar yadda wannan mahaifiya take shaida mana cewa a ƙoƙarin da take dan ganin ta karɓa wa 'ya'yanta 'yancinsu hakan ya sa 'yan uwanta suka guje ta don dai kawai ta tsaya akan gaskiya saboda yan uwana sun ce kowa ba ruwan shi sun cire hannunsa a cikin sabgata taimaka min dan Allah su duk cewa suke wai in yi haƙuri in kyale wai wannan ba abin faɗa ba ne. A yanzu dai wannan mahaifiya tana buƙatar masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari nata da su tallafa su taimaka su kawo mata ƙarshen wannan al'amari ta samu ta riƙe 'ya'yanta a hannunta baya ga rabuwa da ta yi da mijin nata inda ya dage cewa sai ta bar 'ya'yan nasa a gidan ita ko ta ce a'a saboda irin halin da yake yi da su a yanzu to ina gama ba ta gidan da fatan masu ruwa da zakin za su tallafa wannan mata don ganin ta kwato wa 'ya'yanta 'yancinsu karshen rahoton kenan abdulaziz abdullahi progress radio gombe nigeria to ai tukunna ma domin abin da hakorin kuruciya ya tauna shi na tsufa kam yayi yi kaɗan ya tauna tun da dai wayo baya taɓa siyar da ta ba Allah ka kare mu da son rai da aikin da na sani daga jihar Kaduna kuwa rikita rikita ce ta barke tsakanin wasu ma'aurata inda ta kai ga matar ta garzaya gaban kuliya tare da roƙon alƙali Allah annabi cewar ya raba su a cewarta mijin nata har rufe mata kofar kicin ɗinta yake yi saboda ta fiye ci da yawa shin ya lamarin yake ne jikan malam Wata matar aure mai suna Firdausi Suleiman ta maka mijinta Haruna Haruna a kotu. Tana buƙatar a raba aurensu kamar yadda ta bayyana wa kotun, inda ta ce har bugunta yake yi saboda tana da mugun cin abinci. A cewar Firdausi har rufe ta yake yi da dare, sannan mahaifiyarsa ta ce yana fama da baƙaƙen aljanu. A ranar Litinin Firdausi Suleiman mai shekaru 23 a duniya ta maka mijinta Haruna Haruna a gaban kotun musulunci da ke zama a magajin gari a Kaduna. Tana bukatar a raba auren su da shi saboda yadda yake dukanta kamar gangar tashe sakamakon mugun cin abincinta. Kamar yadda ta bayyana wa mu a korafin da ta yi wa kotu. Firdausi wacce take zama a rigasa da ke Kaduna ta ce har rufe cikin Haruna yake yi da dare. A shekaru bakwai bakwai da suka yi da aure ba ta taba samun shekara ɗaya cur ba ba tare da ya fatattake ta zuwa gidansu ba daman auren dole mahaifinta ya yi mata da haruna tun lokacin tana da shekara goma sha shida a duniya kuma yana hana ta amsar baki a gidansa sannan yana lakaɗa mata dukan tsiya bayan ta gaji da azabar ne sai ta sanar da iyayenta abin da yake faruwa sai suka shawarci ta da ta sanar da iyayensa mahaifiyar haruna dai ta ce baƙaƙen aljanu ne suke damunsa ita dai matar ta buƙaci kotun ta raba aurensu kuma ta ba ta damar riƙe ɗiyarsu ɗaya a ɓangaren haruna wanda injiniya ne ta bakin lauyansa mk mustapha ya ce lafiyar wanda yake karewa alau yake kuma babu wani aljanu da suke damunsa a cewar lauyan wanda yake karewa baya kama da mai aljanu kuma ba mai taɓin hankali ba ne yanzu haka yana can jihar katsina yana aikonsa na kwangila alkalin kotun nuhu falalu ya ɗage sauraron shari'ar har sai ranar hudu ga watan oktoba ya umarci lauyan haruna ya gayyaci iyayen wanda ake shari'ar a kansu ko kuma magabatansu don ganin yadda za a bullowa lamarin ƙarshen rahoton kenan yusuf muhammad aminu progress radio gombe a najeriya asha amma dai idan wahala bai saka gatari mutuwa ba to na tabbata da cewar daɗi ba zai zama ajalin cokali ba daga jihar sokoto kuwa idan mai sauraro bai manta ba kwanakin baya ne muka kawo muku rahoto daga jihar sokoto inda wasu matasa suka yi amfani da bidiyon batsa da suka ɗauka na wata budurwa wajen datse mata da kuma hana ta aure wadda idan mai sauraro bai manta ba mun shaida masa cewar za mu ci gaba da bibiyar lamarin wadda a daidai wannan lokaci kotu ta gama gudanar da binciken da tsabta kuma yanke ma matasan hukunci za a ji yadda kotun ta yanke hukuncin ta bakin jagorar kafar yanci musa kabir ya'u to madalla wata babbar kotun majistiri da ke jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta nemi wasu matasa guda uku da suka naɗi bidiyon tsaraicin wata matashiyar yarinya sannan suka yada shafukan sada zumunta. Tuni kotun majistri da ke jihar Sokoto ta nemi da su biya diyar kuɗi naira na dukan naira har naira dubu ɗari uku ga kowannensu. A ranar Litinin ɗin kotun ta samu matasan guda uku masu suna Umar Abubakar da Mas'ud Abubakar Gidado da kuma Aminu Hayatu Tafida da laifi kan tuhuma guda uku kuma aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekara hudu da rabi ga su a gidan yari ko kuwa zaɓin biyan tara naira na dukan naira har naira dubu ɗari hudu ga kowanne. Mahaifiyar matashiyar ta ce sun kwashe sama da shekara ɗaya suna faɗi tashi don neman hakkin 'yarsu. Lamarin shine ya zama silar fasa auren matashiyar wadda aka sanya a waccan lokacin. Mahaifiyar matashiyar ta ce sun yi farin ciki da wannan wannan hukuncin da kotu ta yanke kuma suna ganin shine mafi daidai da laifin da matasan suka aikata abu ne kusan shekara ɗaya muna ta abu ɗaya yanzu kam an zo ƙarshe hukuncin dai ni ya mini daɗi a cewar mahaifiyar da ta bayyana wa majiyarmu cewa da bata dajirce ba ta yi hazaƙa sosai akan ƙwato haƙƙin yarta da hakan bai faru ba to saboda haka sun fuskanci matsaloli da dama a yayin da ake yin shari'ar ta ƙara da cewa na sha matsin lamba sosai dangane da wannan shari'ar har tsakar dare ma an shigo min gidana domin a tsorita ni ni kuma tuni na gaya hukumar 'yan sanda kuma suka tabbatar mun da cewar ba wai an shigo gidana bane da niyyar sata an shigo ne domin a tsorita ni mahaifiyar matashiyar ta bayyana cewa lokacin da lamarin ya faru 'yata ta shiga ɗimuwa da tsananin damuwa a cikin rayinta yau kake ji gobe baka ji mahaifiyar ta ce dama ana shirin yin bikinta ne a wancan lokacin da suka fitar da wannan hotunan da suka naɗa kuma suka yada a shafukan sada zumunta. Tuni mijin da zai auri wannan yarinya tawa ya yi buris ya kekeshe ƙasa ya ce shi fa ya fasa yin aurenta saboda ya ga wannan bidiyo na yawo a shafukan sada zumunta. Daga ƙarshe kuwa mahaifiyar ta bayyana cewa yanzu 'yarta ta yi aure wata ɗaya da ya wuce da wani miji kuma ta samu kwanciyar hankali tun da aka yanke wannan hukuncin da ya dace ce ga mutanen da suka ci zarafin wannan yarinya. wannan lamari sai dai mu yi addu'ar Allah ya sa matasanmu a daina irin wayannan al'amari ko za mu samu tsira ranar gobe kiyama. Ƙarshen rahoton kenan Musa Kabir Ya'u Progress Radio Gombe, Najeriya. To ai dama duk nisan jifa ƙasa za ta faɗo kuma ita matar na tuba ba ta rasa mijin aure domin da sannu sannu ake ɗebe ruwan teku da cokali kafin mu ƙarƙare. ga Muhammad Adam Faguji ɗauke da wani bincike da masana suka gudanar da ya nuna cewar 'yan Najeriya na gaba gaba cikin waɗanda suka fi fama da ciwon mantuwa a duniya. Rahoton ya kunshi nazari daga manyan masana guda hamsin a faɗin duniya game da cutar. Wani bincike ya nuna cewa 'yan Najeriya na cikin waɗanda suka fi fama da ciwon mantuwa a duniya. Ciwon mantuwa da ake kira dementia na ɗaya daga cikin cututtukan da ke barazana ga lafiyar bil'adama. Ƙungiyar da ta gudanar da binciken mai suna Alzheimer's Disease International. Binciken ya kesta cewa kashi saba'in da biyar cikin ɗari na ɗauke da cutar ba tare da sun sani ba. kuma waɗannan alkaluma sun fi yawa a ƙasashen Najeriya da Indiya da kashi 90 cikin 100. Rahoton ya kunshi kundin nazari daga manyan masana guda hamsin a faɗin duniya game da cutar. Shugaban ƙungiyar Falo Babarino ta ce tsangwama da rashin wayewa da rashin bincike sun taka rawa wajen samun karuwar masu ɗauke da cutar. Haka zalika hukumar lafiya ta WHO ta kiyasta cewa adadin mutanen da ke ɗauke da cutar a duniya za su haura miliyan 130 kafin shekarar 2050. Binciken ya ce rashin gwajin cutar shine babban kalubalen da ake fuskanta inda aka bayyana cewa ya kai kusan kashi casa'in cikin ɗari. Rahoto ya ce gwaji domin gano cutar na da muhimmanci tare da ba masu ɗauke da cutar damar samun kulawar da ta dace da magani wanda sun fi tasiri kafin cutar ta yi ƙarfi. Labaran boge da bangaren lafiya da kuma rashin samun horo a fannin kwararru da karancin kayan aikin gwaje-gwaje sun taka rawa wajen karuwar da ake samu na gaza iya gano masu dauke da cutar. A cewar Babarino wadda ke cikin manyan mambobi a kungiyar da ke taimakawa masu dauke da cutar ta dementia. Babarino ta ce abin damuwar damuwarta shine yadda gwamnatoci har yanzu ba su shirya shawo kan hasashen da ake yi na karuwar cutar a nan gaba ba. Babu shakka ana fuskantar tafiyar hawainiya wajen shawo kan cutar a cewar ta. Farfesa Farfesa Serge Gautier ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa kuma malami a jami'ar McGill, ya ce yana dakon karɓar buƙatu kan gano cutar yayin da zai kasance matsi ga fannin lafiya. A lokacin mayar da martani kan rahoton Richard Oakley, shugaban sashen bincike na ƙungiyar Alzheimer, ya ce gazawar gano masu ɗauke da cutar ya bar mutane cikin matsanancin hali da rashin samun goyon bayan da suke bukata da taimako ya ce karancin bincike domin gano mutum na ɗauke da cutar babbar matsala ce a duniya sai dai waɗannan alkaluma na nuna girman matsalolin ga wanda ba a yi bincike domin gano cutar ba wannan na haifar da gajiyarwa birkicewa da jefa su cikin yanayi na galabaita wanda kan kasance sakamakon yanayin da yake ciki sai dai yanzu binciken na da tsada kuma ba kasafai ake samun samun inda ake gwajin ba sannan har yanzu akwai tsangwama kan ambaton mutum na dauke da ciwon mantuwa na dementia bincike ya bijiro da wani gwajin kwamfuta na dakika biyu da zai iya taimakawa wajen gano ko zaka iya kamuwa da cutar nan da shekaru biyar gaba wannan zai ba mutane damar soma daukan matakai da shan magunguna akan lokaci gwajin ya taimaka wajen gano mutane da ake tunanin za su iya kamuwa da cutar a shekaru ashirin na farkon rayuwarsu ma'ana akwai manyan damammaki da ka iya taimakawa mutum a cewar dr george stottert na jami'ar bas cutar ka iya jawa manta abubuwan da suka faru a baya wahala wajen mayar da hankali birkicewa wahala wajen bin zance rashin gada lokaci ko wuri sauye-sauyen yanayin mu'amala Ƙarshen rahoton kenan Muhammad Adam Faguji, Progress Radio Gombe, Nigeria. Dama ai ilimi kogi ne domin duk girman riga idan dai ba ta da wuya to mayafi za a kira ta. Allah ka raba mu da ciwon mantau. aka kuma muka kawo ƙarshen rahotannin shirin duniyar al'ajabin na wannan lokaci. Fatan shirin ya ilimantar A madadin hukumar gidan rediyon Progress Gombe wacce bisa sa halewar shirin ya zo muku. Sai ka fata nan wakilan kafar da kuka ji su da cikin shirin. Kisu Musa Muhammad sunana da shirya na gabatar. da ke fatan sake tarawa da kuwa shiri na gaba. Na barku ku lafiya.